وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه أولنا مجلسي من البركة مجلسينا دار الحديث السلفية أنقور قلدماري ببلاي garin biyu jihar borno a muna daren laraba daren tara na saudiyya kuma daren goma ga wata zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya muna kuma na boko yau daren 31 ne ko daren daya daren daya ga watar yuli shine julai miladiya shekara 2020 yadda muka yi bayani makon da ya gabata a yadda ya gabata wanda yake bukatar littafi ya zo wajen malin lawan hisba yadda muka yi makon da ya gabata mun ce littafinmu na hadil arwa ila biladil afra. zai zanto ta zatal yamini wa za ta shimal za a riga caccanza shi a sai dai makon da ya gabata mun yi maganar canza shi da ahkamu ta'ziya wanda yawwa ga kwafin ahkamu ta'ziya ka ingan shi to sai allah ya kaddara aka neme ta a kano ba a same ta ba to dama already kuma da mu yi magana da kwamitin wurin cewa za a sirka da ahkamul jana'iz na albani tuni mata a gidaje da wasu maza sun fara mallakar shi to shi ne muka ce to tun da babu ahkamul ta'aziyya shi kenan sai mu shiga ahkamul jana'iz na albani sai dai in mun je babin ta'aziyya na Nasiru nasiruddin albani to lokacin inda hali akwai littafin sai mu zo da aka mu ta'aziyya mu ƙara haske akan abin da ya shafe su kun fahimta saboda haka yau shine karatunmu na farko a littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha lil'allama lil'allamatul muhaddis abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al'arnauti al'albani a an yi ƙoƙarin samar da wasu kwafi yadda na faɗa wanda yake buƙatar kwafi to ga malallawan a nan insha Allah ta'ala kuma yadda muka faɗa hadil arwa yana nan sai dai za a riga za su a muƙaddimar nasiruddin albani yana da yawa muƙaddimar da yi a birnin damascus 24 ga watan muharram hijira shekara 388 don yanzu muna hijira hudu da arba'in da ɗaya to muƙaddimarsa shekara ta dubu da ɗari uku da tamanin da takwas hijira shekara hamsin da uku da ya gabata kenan ya rauta muƙaddiman a nan da yawayen da aka haife su a lokacin bayan babanmu na can to sai dai babanmu malaman mande <laughs> eh, eh. kai ba haife ka ba shekara hamsin da uku da ya wuce za a ce an haifi babban malaman mande da wali so wannan muka je shekara hamsin da uku da ya wuce mu kan ne ba haife mu ba eh, mu uwayenmu ma ba su yi aure ba malam yace ma jibbu alal marid kai da mun shiga babin farko ma jibbu alal marid don dama karatun za mu yi ne ga mu ire ire mu da awamai ba wai matsalolin ilimi za mu kwakula ba kawai mu shiga darasi kai tsaye sai mun so sai mu yi sati a mukaddimar in za mu fitar da haƙoƙinsa sai mu yi karatu sati guda ce ma ya jibbo alal marid abin da ya waje ba ga mara lafiya rashin lafiya ba ba bace a rayuwa an santa tun fil azal shi sa qur'ani ya cika da maganganu akan mara lafiya ubangiji ta'ala ta wa in kuntum marza au ala safarin ja a ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum a nisaa an fata yamma mu ya irga rashin lafiya cikin dalilan da ake iya yin taimama Wa كان منكم مريضا أو على safarin فعدة min ayyamin أخرى sai irga rashin lafiya cikin laluran da ake ajiye azumi don ƙur'ani ya nuna mana manyan bayan Allah su rashin lafiya wa ayyuba in nada rabbahu anni masaniya shaitanu bi wa azab kaga annabi Ayuba annabin Allah ne yayi jinya. ga annabi ibrahim ya faɗi jinya amma ta dabara fa nazara nazratan fil nujum fa qala inni saqim yani inni marid an gane ko sannan ko kutiba alaikum idza hadara ahadakum al ya zai gane mu akwai alamar mutuwa shine rashin lafiya saboda haka rashin lafiya duk wanda yake raye ba zai rabu da ita ba shi yasa duk annabawan Allah babu wanda bai taba jinya ba babu wanda bai taba jinya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi in jinya ya zubar da shi zaka dauka ba zai rai ba dan yana iya suma kullum har yace inni aku kama rajulain rajulain minkum ni jinya kamar jinyar mutum biyu ake azama to kun ga wannan ya nuna rashin lafiya sunnan rayuwa ce asalin jinya tuni ne akan mutuwa ba wai wani abu bane tuni ne akan mutuwa ciwon kai mura zazzabi nawa ne ya fara da mura ya zama covid-19 nawa ya fara kaza shi jinya manzon mutuwa ne ya tabbata a hadisi ranar kiyama mutum zai ce wa mutuwa kamun zuwan bagtatan bazata ba haka ake ba ai ya kamata ka riga alatin dina kana tunatar da ni sai mutuwan ya ce sau nawa na tura maka mai tunatar da kai sau nawa na tura maka zazzabi ya tunatar da kai na tura maka malaria typhoid murdan ciki ciwon kai saboda haka mutuwa tuni ne jinya tuni ne akan mutuwa tun ana kai sa asibiti a sallame shi a dawo da shi ta akwai ran da yan kai shi asibiti gawar ce za a sallama haka rayuwa yake malam yace ma yajibu alal marid abin da ya zama wajibi a kamar lafiya ba wai musabi ba ba wajibi dole ne tilas ne a kamar lafiya rashin lafiyar ka hawan jini ne hayaniya ne diabetes ne ebola ne covid-19 ne ulcer ne menene wajibi a kamar lafiya malam ya ce alal marid malam nasir bin albani ce alal marid yani wajibin alal marid ko yajibu alal marid wajibi ne a mara lafiya an yarda bi qada'in lafi ya yarda da kaddaran Allah kar a ce a'a dama david in babanka yana da shi zaka gada babu wata gado nawa ne bai gada ba nawa ne babu a gidansu kuma ya kamu ya yarda da kaddaran Allah tun ranin gini ranar zane tun mutum yana cikin mahaifiyarsa bi katibi yi wa ajalihi wa amali saboda aka yarda da kaddara Allah dan dama na ɗaya baka sani jinya ba shine mutuwa ba a wajibi ne akan mara lafiya ya yarda da kaddaran Allah illa hukuncin Allah shi don kaga an tura mutum prison an tura shi Washington an tura shi prison wani ɗan adam ne ya zauna ko ba gaba ga lauyoyi da suke kare shi ga lauyoyi da suke wurginsa aka buga aka buga aka yanke masa hukunci ko alƙali ya buga stamp aka ce kotu ta tashi ko to shi jinya shin wani shari'a ka yi alƙali ya ce ya yanke maka hukunci gaje ka yi diabetes ko gaje ka yi malaria ya ce typhoid je ka kamo shi wanda cikakke ɗari bisa ɗari allah ne ya kaddara kayansu shi yake rarraba cutar ya ce awon jini je ka dira kan wane diabetes ka dira kan wane typhoid ka dira kan wane wace ya yarda da kaddaran Allah <coughs> da hukuncin Allah wajibi ne akan mara lafiya ya yarda da hukuncin Allah karka ce ai da ban na da wane ba da waye da waye ka adana daɗinka in a borno ka mai da shi nama ka ci biski da shi da a borno nama ne ko a kano ko ka bar shi a matsayin su tsohon zance kawai yadda da kaddaran Allah wani an gwada ka kana da hawan jini sai ka ce alhamdulillah ya Allah na yi imani da kaddarar da ka azam ana gwada ka ana cewa HIV ne da kai sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah na yi imani da kaddara da ya shi ne kawai ba yana cikin rukunin imani ba wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi kawai wajiba kamar lafiya yadda da kaddara Allah rashin ba da wannan dama na kaddaran Allah ɗin jama'a cuta ne yanzu da yawa manyan cututtuka na ɗaɗɗe ne ga wanda yake da shi ba shi da hawan jini da zaran diabetes ya kama shi tsinkewar zuciya sai sa hawan jini ya zo da zaran an je an gwada shi an ce yana da covid-19 cikin sai jawo hawan jini tunani da zaran an je an gwada shi to shi ne kenan shi asalin tsinkewar zuciyar ma cuta ne cuta ne shi yasa wajibi ne akan mara lafiya ya yadda da kaddaran Allah wa yasbira ala qadarihi yayi hakuri akan kaddara to in ba hakuri ba me zai <coughs> zai wa jinin tsawa ya take daina hawa ko zai wa jinin tsawa ya take dan ki daina zama lo ya da kaddaran Allah yayi hakuri da sa. duk jinyar da yake damun ka to akwai wanda yake kwance baya motsi na shi fi nasa tsanani wa yusna dhanna bi rabbih ya kyautata zato ga ubangijinsa zalika khairun lahu wannan shi masa alkhairi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zalata ajaban li amri almu'min abin sha'awa ne al'amarin mu'min <clears throat> ajaban anan ba mamaki ba abin sha'awa abin sha'awa ne al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun shi mumini fa duk al'amarinsa alkhairi ne shi yana nan kamar karago ko ina gaba ne duk al'amarinsa alkhairi ne walaisa zaka wannan bai zanto ba li ahadin ba taɓa samun irin haka ga wani mutum ɗaya ba illa lil mu'min sai dai ga mumin kana da masara baka da shi kana da kaza baka da kaza duk a ga lamarinka ɗaya ne wannan sai mumin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in asabathu sarra'u idan abu mai dadi ya samu mumini shakara sai me sai ya gode ya samu kwangila sai ya gode ya cika yan power ya samu sai ya gode yana neman aiki ya samu sai ya gode shi in al'amari ya same sa shakara ku ji godiya na aiki fa ni'malu ala dauda shukura in walima ce sai walima ba ganga za a yi ba ba ka shakara sai yi godiya na ibada fa kana khairan lahu sai godiya ya zanto alkhairi gare shi ta ya godiya zai zama alkhairi la in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara muku wa ina sabar barra idan cuta ya same sa jinya ne talauci ne tashi hankali ne sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai zame masa alkhairi kaga wannan hadisin ba karamin sako ya bamu ba al'amari mumini duka alkhairi idan alkhairi ya same ka ka gode wa Allah in shari ya same ka ka yi haƙuri duk akwai lada in ka gode la in shakartum la azidannakum in kai hakuri <coughs> inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kuma nan gaba za ka samu fiye da abinda ka rasa tunda dai annabi yusuf ya faɗi sirrin nasararsa innahu man yattaqi wa yasbir wanda ya takawa ya hakuri fa inna allaha la yudhi'u ga haka lamarin shi aka samu wani mutum wanda a yankin garin da yake in kana neman wanda ba kyakkyawa ne a halitta ba shine na ɗaya har in ana kwatanta wanda ba mai kyau ba ana kwatantawa da shi ya auri matar da in ana kwatancen kyau da ita ke kwatanci shi ne yana zaune tare da ita ya ce insha Allahu ta'ala ni da ke yan aljanna ne sai ta ce angon zumuɗi ne ko santi ne sai ta a gaskiya ne hadisi ne kin ganni gani nan ogili ogili haka nake kuma kika aure ni kika yi wa iyayenki biyayya kika aure ni don addini na haƙuri da kika yi inna ma yi wafa sabiruna ajirahun da ghairi sa Allah yana cika masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ni kuma da Allah ya bani ke sai na ta godiya ko ba haka ba in eh, da yake cewa ne malu ala dauda shukura ni kuma da na yi godiya da in shakarto kenan har ƙarin ma za mu zauna aljanna ta ta ƙwarin ko mai gida wannan maganar ka da'ir ce in an ɗauki wani hadisin fa gida zai zauna lafiya in matar ka taimaka abu mai kyau sai ka gode in taimaka mara daɗi sai ka yi haƙuri ke ma mijin ke miki mai kyau sai ki gode ke yi miki mara kyau sai ki haƙuri shi nan ajabar li'amurin mumi saboda haka babu wanda yake buƙatar haƙuri kamar mara lafiya wa sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu ya na ahadukum kada ɗayan ku ya mutu ya yarda ya mutu illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala sai in yana kyautata wa Allah zato shi yasa ai shedan haka yake sai mutuwa ya zo maka dab sai zai zuga ka Allah da kake bauta mishi kake sallah ba yanzu gashi ne ya sa maka cuta ka zaba yau kwana nawa baka je sallah ba yau ka sai sa maka abubuwan da zaka jawo shi to ka yarda da kaddaran Allah kuma ka yi hakuri annabi ya ce kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah rawahu ma muslimun wal bayhaqi wa ahmad hadisan sannan guda biyu da muka karanta imam musul ya ruwaito su da imamul bai da ahmad shi yasa za mu ga tarihin haka a cikin annabawan allah kala-kala yanzu abinda yake wajibi ga mara lafiya nasiruddin albani yake irga mana zai irga abubuwan da yake wajibi ga mara lafiya wanda dole ne tilas ne har guda goma sha biyu dozin daya yanzu mun ji na farko yarda da kaddaran allah da haƙuri akan ƙaddaran Allah da kyauta ta zato ga Allah wanda duka yana ƙarƙashin abu ɗaya shi sa mara lafiya ko ka je gaishe sai ka riga masa nasiha sai ka riga masa gargaɗi ko da ma misali ya ɗau cutar sida ne ta hanyar auren wata to kar ya jingina faruwar da ita ya riga ya faru ai shi sai ta haka Allah ya kaddara mishi don Allah ta babu wata masifar da za ta faru illa fi kitabin min kabli an nabra'a ya rika ji ko da wannan sababin bai faru ba ba zai tsallake ka ba wannan ke <clears throat> sai na biyu wa yanbaghi alaihi an yakuna bayna al-khawf war raja'i yakhafu iqab Allah ala dhunubihi wa yarju rahmat rabbih wa yanbaghi alaihi ya dace ga mara lafiyan an ya kuna bainal haufi warraja ya kasance tsakanin biyu tsakanin tsoro da fata zuciyarsa a gefe guda yana tsoron haduwa da Allah don wasu zunubansa ɗayan gefen kuma yana sa ran fa'in ya haɗu da Allah zai samu aljanna don wasu ibadojinsa zunuban da ya yi su ya rika ɗarɗarɗin haɗuwa da Allah da su aikin ladan da ya rika haba haban haduwa da Allah da su to me cikin haka duk lokacin da in ban da lafiya ina zunubai zunubaina ina tana kaza ina jin ɗarɗar hakan zai sani in me in tuba saboda haka ba wai an ce ya rika tsoron tsoron zunubin a'a tsoron zunubin ya sa ya tuba kuma ko da ya tuba ya rika sake jaddada tuba an gane ko domin ai shi tuban shi ma ibada ce ko da ba zunubin a kanka ko da an shafe shi yasa ai da annabi ya gane tuba ibada ce shine kula ke yace inni la astaghfiru wa atubu ilayhi fil yawmi tamar. ai ba shi da sabo a kai shi to haka ake so kada kana jinya kawai duk wanda ya zo ga ka riga dariya ka ce kar mu damu aljanna zan tafi a'a an ja bainal khawfi wa raja ko ku kar mu damu da Allah ko sai kun tuna da ni ba wuta zan tafi wuta zan tafi a'a bainal الخوف والرجاء raja wannan shi ne ka'ida to kaga alhau zai sa shi ya tuba arraja'u kuma ba zai sa a wasu aikin ladan da zai iya yin su a wannan halin da yake ciki ma zai iya yin su to shi ne kenan ya khafi iqaballah ya zanto yana tsoron azabar Allah ka littafi a gaba ku zo na. ya zanto yana tsoron azabar Allah wa yarju rahmatar rabbihi yana fatan rahamar ubangijinsa <clears throat> malaita wa yam eh, li hadisi Anas don hadisin Anas an Malik Anas yace anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah <clears throat> dakhala ala shabin ya shiga wajen wani saurayi shab matashi annabi ya shiga wajen wani matashi ya shiga wajen wani matashi sai ya tarar da matashin wa huwa bilmauti yana cikin magagi mutuwa annabi ya shiga wajen wani matashi wa huwa bilmauti yana cikin magagi mutuwa kaji kenan mutuwa ga matashi babu mutuwa mai zafi kamar mutuwa ya tsawo matashi shi sa mushirikan larabawa idan matashi ya mutu in sun zo ta'aziyar sai su ce baqiyatun fiye hayatuka da saura fa a rayuwarka dubi littafin a minhajul mu'min da kuma khuluqul mu'min duka na shan doktor mustapha murad ya yi bayanin kalaman da ba su dace ba akwai shirka ciki akwai kalmar baƙiyatun fi hayatika za ga larabawa idan sun ga matashi ya mutu da jini a jikinsa matashi da jini a jika sai ga ana kai Allah sarki da saura ba rayuwar shi kenan su idan ba wai ka tsufa tsukon kai jinya ka mutu ba sai a ɗauka a maita ne kaza ne kaza ne kaza ne to shi kuma shi ubangiji ta'ala ai ya kaddara shi mutuwa din ajali ne ba wai tsufa ko jinya ba dan nawa jaririn da ma ba haife shi ba malaka ya shiga cikin mahaifiyarsa ya ɗauran shi sai da yi tiyata cire gawa an gane ko a manzo Allah ya shiga ya ga wani matashi yana cikin magagin mutuwa fa qala ta annabi ta kaifa tajiduka ya kake jin jikinka mu galibi muna barin sunna fa a wajen gaida mara lafiya a ka'ida fa idan ka je gaida mara lafiya in za ka tambayi halin da yake ciki tambaya biyu za ka yi halin da yake ciki na jinya kuma sai ka tambaye sa halin da yake ciki na zuciyarka wane ya jikin to da sauƙi sai dai kan ne yake ciwo a gefen kai din ne sai dai kai baki na ba daɗi a ƙirji na ya rike ni ya a kaza kaza sai ka ce to Allah ƙara lafiya ka dafa wurin kai masa addu'a ya kake jin zuciyarka ya kake ji a zuciyarka ina jin kamar zan mutu sai ka ce karka damu in Allah ya so ba za ka mutu ba in kwanan ka bai ƙare ba in Allah ya so ka ga wannan jinyar wallahi zai zama tarihi kaga aure na da aka yanke da kai za mu yi mun karanta a khuluqul mu'min ya yi bayani in ka je ka riga ba su a tanfis ka riga faɗaɗa masa rayuwarsu ka ce karka damu za mu tsufa tare <laughs> za mu rage sanda muna yawo tare ka yi masa misali ka ce kaga yanda alhaji umar ya ma Allah ƙara masa lafiya shi nan shekaru ya tafi shi nan garau to haka za mu kasance tare har mu kai haka haka ake so bitamfir la la la la haka ka zama ha cire da ni da na ɗauka biki na zamu yi tare to ka ga yau wannan bai ba ka karya masa zuciya ka tambaya yake jin zuciyar ka karfafi zuciyar kuma ka ce karka damu ka yi ta istighfari ka ce masa ka ta istighfari istighfari yana da amfani biyu na ɗaya istighfari yana kashe eh, istighfari yana kashe zunubi dama abinda mutum yake so ya mutu babu su a kansa sosai su ne mai zunubi yana istighfari sannan kuma na biyu istighfari ma magani ne domin duk wanda ya istighfari niyyar da ya Allah zai bashi na sha gaya muku istifari ba sai zunubi ba a ah, yanzu eh, ka yi sujada ka zauna tsakanin su jidu biyu kafin ka je sujada ta biyu za ka ta ai astafila astafila su sujadan da kai din laifi ne ka laifi ba ne. sai dai ka gode wa Allah da ya baka daman ka yi sujada haka ka yi da sallah assalamu alaikum astafila astafila na godiya ne sanan sujada yana kare yana kankare zunubi eh, istifari yana kashe cuta in mara lafiya jikinsa ba ƙarfi ma ƙarfi ya dawo wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wuri ko wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum yana ƙara muku inaji akan inajin mara lafiya yana jin jikinsa ba ƙarfi ya istighfari shi ma wata dirib mai zaman kanta ka ba shi wannan a nifin zuciya na ina jin kamar wane ne ya jefe ni kamar wane ne ya wurge ni kamar wane ne mun siri ta ka kai kamar ta da irin wannan tunanin Allah ne ya kaddara maka Allah ne ya kaddara maka kawai ka yi imani Allah ne ya aza maka zai sauke maka a'a ni fa ina ganin anya ba wani binne binnen kakanninmu nan ne ya tashi ba karka damu zuwa kaddara ne ya tashi wato yana buƙatar ba ana tarbiyyantar da zuciyarsa sa idan ka je irin kasashen musulunci kasashen saudiya su indonesia za ga likita bayan ya yi shakundun da ilimin likitancin to ya yi shakundun kuma da tauhidi sai ga likita ne ba yana tiritin ɗin mutum yana ba su kalmar shahada kaga irin an yi hatsari ko bom ya tashi ko wani matsala ya faru motocin isaf na isaf na ambula sun zo sun ɗauki mutum za ga ana ba shi kalmar shahada wani ma za a sa uh, wata na'ura ciki tana ta furta kalmar shahada a kai a kai sai a sa wata memori kamar ka je ɗakin marasa lafiya a sa wata abu nan kawai uh, uh, a yi minti sakan biyar goma astafirullah astafirullah na yana da muhimmanci kwarai da gaske to waɗannan yadda ake treating ɗin jikinsa kana masa tarbiyyatu a ruhiyya kuna tarbiyyatar da ruhinsa kar ya mutu yana ganin kamar wane ne ya jefe shi kamar wane ne ya masa ba? kamar kaza kamar kaza a a rika yin a rika tarbiyyantar da zuciyar shi ya sa annabi ya zai masa kai fata jiduka ya kake jin zuciyarka sallallahu alaihi wasallama likitan kowa kenan a muna karatu din muna ƙoƙarin ɗabbaka abin da annabin ya ba mu sallallahu alaihi wasallam ya kake jinka ba mamaki wani zai iya maka kai ni fa na tuna a rayuwa na fa na yi rayuwa babu kyau suka ce ka kwantar da hankalinka ka riga astagfirullah Allah sai ya fi maka irin ka nawa wayanda suka fi ka sabo Allah ya yi musu mara lafiya na bukatan kalmomi masu daɗi yana buƙatar kalmomi masu daɗi annabi ya kake jinka sai ya ce wallahi tala wallahi ya rasu wallahi ya manzo Allah inni arjullah ni a zuciyata ina kaunar Allah ina matukar kaunar Allah sai dai wa inni akhafu dhunubi ina tsoron zunubaina albishirin ka matashi a wannan zamani bayan rasuwa annabi da sama da shekara 1400 ga wani matashi a zamanin annabi shi ya ce yana da zunuban da ya har yana tsoronsu ashe ana so a nuna maka a zamanin annabi ma ana zunubi sai dai mu da su su suna tuba kai ma ka tuba mana babu yadda za a ce wai dama ba za ka shiga aljanna ba sai ba baka taba zunubi ba sikeli biyu ne fa kawai ana son ɗaya rinjayi ɗaya ne sai da ce ya rasulallah ina kaunar Allah da za jazakallahu khairan wa akhafu dhunubi sai da ina tsoron me zunubaina ina tsoron zunubaina to shi da kenan fa qala rasul sai annabi ya ce da shi la ta yajtami'ani ifa Allah la ta mi'ani, ba za su haɗu ba fi kalbi abdin a zuciyar bawa fi mithli hadha al a misali irin wannan wurin illa a'dahu Allah sai Allah ya ba sa ma yarju abin da yake fata me yake fata aljanna sai a bashi wa amana ya aminta da shi me ma ya kafu daga abin da yake tsoro na azab ka wata albishut anan wato idan mutum yana cikin rashin lafiyar ma yana tuna zunubinsa akan zunubi yana tsoron ya haɗu da Allah to tsoron Allah da yake da shi ma alwaji ya yi deleting tun kafin ma ya ya tuba to ballantara kuma ya ya tuba tsoron Allah in yi tsoron Allah ko ba a tuba ba yana yafe zunubi ah, yanzu tsoron Allah ya sa ya yi tsananin da har ka fada abinda ba tsoron Allah ba ka ɗauka ta nan za ka tsira yanzu misali mutum kawai ya ji tsoron Allah ya ji tsoron zai fada azaba sai ya ɗauka fa in yana son Allah ya fi eh, in yana son Allah ya fi masa sai ya yi gudun kilomita ɗaya sai ya gudun kilomita daya tsoron Allah ne ya jefa shi ya abin da ba shi ba Allah zai ya fi masa <coughs> da iya iliminsa kenan iya iliminsa shine ya ɗauka yanzu don tsoron Allah da bai tsaya ya yi ta salatul fati ba zai fada wuta yana ta buga salatul fatiha don tsoron Allah ya dauka in bai aka ba ba zai tsira ba to sai gwargwadon niyyarsa sai Allah ya tsira ta da shi ya bashi aljanna ah wani don kaunar Allah bai sa ya kuskure ba yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ta <laughs> kuma sai ya bata ya dauka zai mutu da ya gara Umar don ƙaunar Allah da murna ya ce ya Allah na gode maka dama ni ne ubangijinka ya Allah kai Allah kai ne bawa na amma Allah ya caccake masa lada ba ga wani bawan Allah ba don tsabagen sakon da ya a rayuwarsa ya kyau yaransa su kona shi ran da ake iska su je su sheke tokar a karwa Allah ba zai iya tasansa ba in ba an yi haka ba in Allah ya kama shi ba zai tsira ba kuma aka yi Allah ya tashe shi ce me yasa ce khashatuka ya rab sai ce ghafartu laka udkhul aljanna na yafe maka shiga aljanna saboda haka wannan tunanin laifin sa din shi ma taimako ne gare shi wannan hadisi akhrajahu turmuzi wa sanadu wa hasan turmuzi ya rawato sanadin hadisi yana da inganci wa ibn majah wa abdullah bin ahmad fi zawaid zuhudi zuhdi shafi na 24 da 25 sa dinnan da ya sa safha page kenan shafi na 24 zuwa 25 wa ibn abi dunya kama fi targhib wanzur lahu ka duba masa al-mishkat littafin mishkat fi masabih na uku wa mahma ishtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut yanzu mun samu ladabi biyu cikin ladabba sha biyar abinda sha biyu kai wajibi ne mara lafiya kiya abu na farko yarda da me muka ce kaddaran Allah da yin haƙuri. sai na biyu ya kasance bayan khawfi warraga tsakanin tsoro da fata sai na uku wa mahama muddin ishtar da bihil marad wa mahama koyaya wa mahama koyaya istadda bihi yayi tsanani da shi almarar rashin lafiya duk yadda rashin lafiya yayi tsanani da shi fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut bi halatta ya buri mutuwa ba bi halatta sai an zanta wani Allah sa baka lafiya sai ta a Allah sa ya mutu dai duk yadda ya yayi tsanani gare shi fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut bai halatta gare shi ya buri me ba mutuwa ba sai Allah sa ya mutu ba mutuwa ka ce a yi min saukan ƙura'ani in mutu babu kyau bai halatta ba to kaga tun da bai halatta ya buri mutuwa ba bai halatta mutu ya jefa kansa inda zai mutu da gangan ba li hadithi ummul fadl radiyallahu anha anna rasulullahi dakhala alaihim ummul fadl tace annabi ya shiga gare su eh wa abbas da abbas amru rasulullah baffan annabi yashtaki lokacin abbas ba lafiya an rasula lalle manzan Allah da halalin ya shiga kansu umar fadal wa abbas tana kan mijinta abbas baffa annabi amur yi yastaki abbas babu lafiya fatamanna abbas al-maut sai abbas ya yi burin mutuwa yana ta cewa Allah sa'i mutu Allah sa'i mutu fa qala hu sai annabi ya ce ya ammu ya baffa la ta al-mauta kada ka yi burin me mutuwa fa in innaka lalle kai in kunta muhsinin in ka kasance mai kyautata aiki ne in kai mutumin kirki ne fa an tu'akhara in an yi maka jinkiri da ihsana za ka ƙara me aikin lada za ka ƙara aikin lada ila ihsanika zuwa ga aikin ladanka khairu laka shafi maka alkhairi wa in kunta musian in ka zanto mutum ne mai muna na aiki fa an tu'akhara in ai maka jinkiri fa tustaba zaka tuba min isa'atika daga zunubanka khairu laka shi maka alkhairi yafi maka alkhairi la tatamanna al kada kai buri mutuwa <clears throat> wani hadisi akhrajahu ahmad wa abu ya'la wal hakim wa qala sahihun ala shart al-shaykhain yace ingantacce na kan sharadin bukhari da muslim wa faqahu zahabi wa inma huwa ala shart al-bukhari faqat <coughs> وأخرجه الشيحاني والبيحكي وغيره من حديث أنس مرفوعا نحو هو فيه كافي وفيه إيه مكا فيه فإن كان إيه كفن لا بد با مكاوى فائلا سيا أيكة هكذا سيا بور متوى فمدد بور متوى فليقول يتشي allama ahini احيني يا ka rayar ما كانت الحياة خيرا لي مد li الخير rayuwa wa tawaffani ka karbi raina idza kanat alwafatu khairan in mutuwa ita ce alkhairi gare ni wa mukharraj wa na hadisi an takhrijin sa fil irwa a cikin irwa'ul zalil mu dubi hadisin wannan ladabi na uku an hana mara lafiya ya yi burin mutuwa ya riga addu'ar mutuwa ya ce wai wai ni wannan cewa ai gwanda in mutu ina ma da na mutu a'a a kwaɗe shi a hana shi ya san mutuwa kuwa ba ka san duk raɗaɗin raɗaɗi fitar rai ya fi sa wahala ba fitar rai ya fi sa wahala karka ce wai a'a don wannan kankanan ya dame ka ka ce don wannan ɓacin ya same ka karki ce don wannan ɓacin rai ya same ki bari ki kashe kanki ban san kuncin mutuwan ya fi duk wani bakin cikin duniya ba babu wani zogi da yake gaba da fitar rai fa inda a duniya wani maza ga in ransa zai fita sai ya yi kashi fitar rai fa don raɗaɗin ya yi raɗaɗi mutum ba zai iya ihu ba saboda haka roƙon mutuwa ba hurumin ka ba ne. Damu me yasa kai mara lafiyar za ka yi burin mutuwa me yasa za ka yi burin mutuwa in cuta ne ya dame ka to in a kiyamar ba aljanna za ka samu ba fa wannan kenan saboda haka a shi a karoki Allah lafiya da rayuwa shi yasa annabi yazo ya gaida wani mara lafiya annabi yazo ku fahimta ba ko mara lafiya kake gaishe shi mu matsalar da yake damu mu kawai likita cika kafi mu je mu siyo magani mu siyo magani ba mu damu da addu'a ba wanda karfin magani ita ce addu'a sannan kuma in kana gaida mara lafiya tare da tambayarsa kana addu'a in yana addu'a ya gaya maka in addu'ar akwai kuskure ka gyara da shi sannan kuma wannan sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ba shi da lafiya duk lokacin da annabi ya zo gaishe sai ga jiki yana tabarbarewa yana tabarbarewa ina jin kowa din cikin bukhari ko muslim sai rana ɗaya annabi da ya zo ta kai kana addu'a sai ce ina yi sai annabi ya ce wace irin addu'a kake yi? sai ya ce eh addu'a da nake shi ne yana cewa ya Allah in akwai zunubai na da zaka yi min azaba don su a kiyama ya Allah ka yi min azaban su a duniya a kiyaman ka kyale ni da zunubai ba ni da zunubi ka kai ni aljanna sai ya ce to gashi wannan shi ke kara maka cutan annabi ya haushi da fada ya ce in ba rashin tunaninka ba ka isa ka ɗauki azabar lahira a duniya? azabar lahira ka isa ka ɗauka a duniya? sai annabi ya ja masa kunne ya ce zunubanka ka roƙi Allah ya ce maka lafiya ko ka roƙi Allah ya baka rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati to da ya fara neman gafarar zunubansa yana roƙon eh, lafiya sai ya warke Allah ne za ka ce zurban ka ɗin ya maka zawa lahiya kyauta da zai yafe maka ka ce Allah ka yafe mu ya yafe maka kamar ba wani ne yana binka kuɗi miliyan ɗaya zai yafe maka zai ce a ah, kawai ka ce kawai kai da prison yin shekara ɗari sai ya zanto maimakon kuɗi me ya zafi malfashi saboda haka duk girman sako in ka roƙi Allah ka cire sharuɗan tuba zai yafe maka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la tanadu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim saboda haka anan abin da ake nuna kar ma ya roki mutuwa domin rayuwa alheri ne ga mutumin kirki alheri ne ga mutumin banza don in mutumin banza ne yana iya tuba in mutumin kirki ne ko zai ƙara ibadar mutumin banza yana iya tuba abu sufiyan sau nawa ya jinya bai mutu ba sai Allah ya zai sa ya musulunta karshe ya tuba to da ya mutu tun wancan karon zai zai ya yi wannan tuba ba zai yi wannan tuban ba yanzu nawa kiristocin da suke zuwa su musulunta wani kafin musulunta ya jinya kai sau ɗari ma rayuwar shi ka gani sannan kuma abu da ya nuna kai mutumin kirki ma eh, ƙarin rayuwa alheri ne gare ka mutane matasa biyu sun zo wajen annabi rana ɗaya suka rasu lokaci suka musulunta kai lokaci ɗaya da annabi ba su musulunci lokaci ɗaya ana nan ana nan sai ɗaya ya shahada a wurin yaƙi aka binne shi bayan mutuwarsa da shekara ɗaya cicin sai abokinsa da suka musulunta tare ya mutu amma shi akan gado ya mutu ba a wurin yaƙi ba to sai wani sahabi a cikin sahaba annabi ya mafarki ya mutu an yi tashin alkiyama an gane ko ya mutu an yi tashin alkiyama sai aka zo ana kiran list na yan aljanna fanka na baya damu ku ana kiran list na yan aljanna sai ya ga an kira wannan da ya mutu akan gadansa din sai da ya daɗe a aljanna kafin malaka ya fi ina wane kuma wanda ya shahada kawai sai zo ka shiga shi ne sai a nabi ta yi eh, wannan mafarkin gaskiya ne sai sa ya ta amma ya rasu ni na sha mamaki ya yi riga shahidin shiga aljanna sai a nabi ta ai shekara ɗaya da ya ƙara ɗin salloli biyar sau nawa ya yi ya yi azumin ramadan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to shine bambancin makin ɗin kina khairun nasu man tsala umruhu wa suna amalu sai zan ga galibi mutuwar dattabai ake fi sa musu rai akan samun rahamar Allah sama da mu matasa don su sun daɗe suna yi an daɗe ana ta sallah an daɗe ana ta kaza an daɗe ana ta kaza kuma kai matashi da wuya ka fita ka wuni baka yi wani aikin sako ba Sai za ka ka ci eh, garar ɗin wata baka biya ba za ka yi ka yi kallon sha'awa to wayannan dattaban yana suke da wannan ya murka goron shi ba ya ishe shi ba wannan kenan to shi ya sa babu amfani mutu ya roƙi mutuwa babu amfani mutu ya roƙi mutuwa yanzu mun ji kenan wajibi na uku kar ya roƙi mutuwa ya roƙi Allah sauki ko annabi abin da ya karanta Allahu rabba ya karanta da mu Allahu rabban nas azhabil ba'sa ya Allah ka tafiyar da cuta bai ce zibil ba sa ƙara cutan ba saboda haka a rika cewa Allah ba sa lafiya Allah ƙara masa lafiya wannan ne addu'a kana ce a Allah sa eh Allah sa jinya ya zama ka fara na bayan ba amma yanzu Allah ba su lafiya ko ya kankare masa zunubin ko da babu jini ina ba ta an gane eh yana cikin jinya eh ya Allah faman da ya ta yi zuwa yanzu da kan yaduwa Allah sa ka fara ne kuma ka kankare sauran sabon ya Allah ka bashi lafiya haka shi ya sa karka ta addu'a ya Allah in ina da zunubi ka sauka min jinya don ya goge zunubi kai dai ka ce Allah ka yafe mu sai kuma na hudu wai za ka na alaihi hukukun in yana da haƙoƙi fal ha ya bayar da ita ila ashabiha na hudu kenan zuwa ga masu ita haƙoƙin nan kala kala ne haƙoƙin bashin wasu a kanka a juyan wasu a kanka an gane ko an sai wani fili an sai wani kaza an sai wani kaza kai shaida ne kai shaida ne kai shaida ne sai ka farfada sannan kuma har yanzu haƙoƙi kana da ɗan gida ku yi ta kasuwa da shi baka sallame shi ba shi ma haƙƙi ne don za ga wasu 'yan kasuwa sun zo na da ɗan gida shekara goma ashirin ba su sallame shi ba mutuwa ya zo a ɗauke su sai da za a zo a cire ɗan gidan a shagon ga kaya da kuɗi ya kai miliyan hamsin yana ji yana gani sai a raba magada sai wani ya ɗauke shi ɗan gida kuma su ci gaba wannan su aka yi lalle lalle ya ce to ina da ɗan gidawa ne wannan ko yana lafiya don zai iya mutuwa ba zata ya ce to in na mutu kar a raba gado na sai an sallame shi inda hali ma ya faɗi abin da za a sallame shi da shi mun fara kasuwancin nan jari na miliyan uku yanzu ya kai miliyan ashirin a ɗauki miliyan uku a bashi a ɗauki miliyan biyu a bashi ya faɗa ko kuma shagon ina da store wuri kaza wuri akwai fuska a bar masa son kare shiga gado a so na shagon a ba sa kaza buhu kaza kaza buhu kaza je jajari da su yawa attajiran da suke mutuwa wallahi iyalan sun raba gada sun ɗora sun biya bashin ubansu baba yana shan wahala a gabari barin gaya muku abubuwan da yake faruwa kenan shi yasa wani dan gidan ma in ya san ba sallama su ba sai dan kwakwaci wasu abubuwa ya gaba wannan ƙa'ida ne haƙƙi ne kuma ko da ya mutu bai faɗi bai ba da irin wannan wasiyar ba to lalle lalle iyalan su tunani kuma yana daga cikin alhakin da ya rataya akan camanoni na kasuwanni ko ina kuke a Najeriya nan ku zanto kuna da wannan tsarin ku riga gaya wa attajirai yan uwan masu kasuwanci in ka mutu fa baka sallami wane ba ofis za ta je yana mutuwa da an gaya masa da ba gaya masa ba haƙƙi ne ofis na kasuwa ta zo ta ce to wane ya zo na da ɗan gidansa mun san dai sun shekara uku sun shekara biyar to tare suka tara dukiyar to lalle lalle a sallame shi kafin a raba gado wannan ka'ida ne wai da su ne haƙoƙin kenan mu galibi ya ce haƙƙi haƙƙi sai mu ɗauka kawai bashi to na ɗan gidanka ma ai bashinsa ya fi tsanani sai ya maka aiki baka biya shi ba sai dai in kuna daily payment daily payment kullum dama ka ɗauke shi kullum zan sallame ka baka da wata sallama a wuyar <coughs> to wannan daban a'a ni sana'a zan koya maka wannan daban amma ka ɗauke shi dan gida ya je ya saro ko ka saro ko ya kai kaya so su juye ko kaza ko kaza wannan labudda ba ma wannan kadai ba hatta gwamnati ta tabbatar idan mutum ya mutu ma'aikaci ne ta tabbatar ta fitar da kuɗin sallamar su shirin da muke don maraya vision fm mun yi wayannan maganganu masu faɗi kwarai da gaske da yawa za ka yi ga marayun da suke cikin tasko wanda da za a samar da kuɗin sallamar babansu duk za su samu jari har ma a nan muka kwadaitar jihohin najeriya yadda muke kwamiti na tallafa marayu a sallah yi musu kayan sallah kaza to sai mun kwamiti kala biyu kwamitin sa ido a kan rabon gado an gane ko sa ido a kan rabon gado idan mutum ya mutu wannan kwamiti za su je su zauna a idan su za a raba gado dole sa irin wannan kwamiti don akwai abubuwan da muka zo muka yi ta la'akari koke-koke a kansu ya yi yawa sai daga ga ana eh, mayarwa yara mutuwa ɗaya zan mutuwa hudu ya ake mai da mutuwa da ya mutuwa baban su ya mutu har su rasa uba sai na biyu sai a zuwa to yaran ma za a rarraba su yara sun kai goma kun ɗau ɗaya kun yi damagun da shi ɗaya kun yi ɓalɓiya da shi kun rarraba su yanzu yaro ba kuna daɗa kashe shi ne yan uwansa ɗin suna ɗebe wa juna kewa don tare suka tashi Allah ya raba su da baban su sai kuma raba su da yan uwansu kuma sai kuma kwace su a hannun uwarsu ku ji kisan mummuke ina laifin in a cikin akwai wanda ya ga eh, akwai matsala ya aure ta ya tattara yara in ma a cikin ku babu to a ce dai ta tattali yaran ta auri wani shi ma mai shi haƙuri yaran suna wajen uwarsu ku da ne dangin yaran ta bangaren uba ku yanka abin da za ku riga bayarwa ana tallafawa abincinsu da makarantarsu amma galibi yanzu abin da yake daidaita yaran wani da wani da ya rasu shekara nawa da ya wuce za ga ba kawai tana cikin ta gaba ba sai a shigo ta munafika za ki ta kwanan nan ne irin wannan to wayannan masail din dole sai an samu kwamitai a kan haka a cikin kwamite da za a samu kuma akwai kwamitin da za a yi wanda za a samu ƙwararru su kuma aikinsu da zarar mutu ya mutu in ma'aikaci ne su nauyin da yake kansu bin sallamar shi to mutum yana iya aiki da kansa a sallame shi eh, ya yi shekara goma bai iya kwato kudinsa ba wannan shi ne ya yi aikin to ballantana ya mutu an barsa da ƙananan yara wanda a shirin na yi bayani akwai wanda yanzu kudinsa na sallama ya kai miliyan biyu to kaddara yana da yara yana da kaza yanzu an raba in an nemo wannan kudin yaran nan kowa ya samu dubu ɗari ɗari bai kai wani sayi robobi ya fara cin kasuwan kawai ya samu jari ba bai samu wani ya yi kaza ba bai kai wani ya ɗan ɗauka ya tura makarantar shi ba da yawa muka yi kira da kakkausan harshe akan wani suke aiki a ofishin fento akwai wanda mugaye ne haka faɗin wani sun su ɗauka su kai ƙasa shi bai san shi ma wata rana zai mutu shi ma kai faɗin sa ɗin ƙasa ba a wannan shirin muka kira ga gwamnoni gwamnoni su sa ƙarfi wajen ofishin mai ah, grand na abu musamman wayanda suka mutu ko da shekarar ko da ah, cire kuɗin sallama da ake ba a kai nasu ba don albarkacin marayun da ya bari amin a cire saboda haka lalle lalle idan ya zo mutuwa ya lura da irin na hakokin kai gwamna kana kan gwamna ka tabbatar kafin ka sauka kayi yi wannan in ka so wayan so da suka riga suka mummutu <coughs> ka yi kokari ka tattara abinan ka yi kokari in ba haka ba sai ku tashi kuma kun ci dukiyar maraya gobe kiyama in an ce in ba mu taimaka maraya ba za mu shiga wuta namu ne fa in ba mu ba su ba za mu shiga wuta yaya kuma nasu muka janne. ya nasu in kai sani zai fita ba, amma ka yin sani wala da yawa marayu wanda mun yi wannan kiyasu da yawa marayu yanzu a ƙasar nan za ka iya ta samun marayu sama da miliyan goma wanda haƙƙin babansu da yake bin gwamnati ana cirewa sun rabu da talauci za su yi gidan kansu za a daina korinsu a gidajen haya amma ina mutum ya yi aiki ya zo shi karan kansa ga diabetes ga awon jini ga kaza ga kaza wani ma ba shi da gatan yara ko kaɗan har ya mutu ba ku ba shi kudin shi ba ya mutu ƴaƴansa su bar ku da Allah ya isa ya matsaloli ba zai samu gwamnati tattalin arziki na rushewa ba saboda haka mu lura da wannan saboda haka in yana da haƙoƙi shi ma fa yanzu da zai mutu in ana bin sa haƙoƙi ya bayar ya faɗa in ta tsara lahu falyu ajiya ila asabiya ya bayar da ita mai ita in ta tsara lahu zalika in ya sawaka eh wani yana bina kuɗi to a kuɗaɗen da aka zo gaishe ne ya kai dubu uku eh akai wani yana bina akai wani in ya samu damar da zai iya biya kafin ya mutu ya babbayar wa illa in babu dama ausa bi zalika sai ba da wasiya wani yana bina bashi wani yana bina bashi an gane ko su ma masu jinyarsa ya kamata su rika tambayar su san ta amma ba ba kai wanda yake bin ka bashi dan uwa akwai wanda yake bin ka bashi ya faɗa sai a rubuta ya faɗa sai a rubuta don manzo Allah ya ce man kana inda hu mazlamata li akhihi wanda ya zalunci dan uwansa min irdihi na mutuncinsa aw malihi ko dukiyarsa ha ilayhi ya bayar da ita gare shi kabla an ya ta yawon kafin wata rana ta zo kabla an ya ta yawon kiyama kafin ya zo ranar kiyama la yi fihi ba za a karɓa gobe kiyama ba dinarun dinari ɗaya wala dirhamun ko dirhami ba in kana lahu amalin salih in yana da aiki na kwarai ko kaza bin sai a diba aikin ladansa a kiyama kudin da ake bin ka ɗaya baka biya ba za a ɗibi ladanka a biya in kai gwamna ne kana da ikon biyan haƙƙin waɗanda iyayen suka mutu baka biya ba shi ma za a ɗiba a cikin aikinka wa wuɗe sahibu hu a ba mai shi wa illa mai kula wa amalin salin ba shi da aiki na ƙwarai ƙoƙai <coughs> da min sai a ji sahibihi sai a ɗiba daga zunuban mai shi a fahimilar alaihi a aza masa wani hadisi akhrajahu al-bukhari wal wa ghayruhuma muna da minti hudu kafin awa ɗaya mai cika wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ce <coughs> atadruna mal muflis kun san waye talaka mal muflis kun san waye talaka qalu sai kace al muflis fina talaka a cikin mu man la dirham man la wanda ba shi da dirhamomi wala mata ba shi da kaya fa qala sai annabi yace innal muflisa lalle talaka min ummati a al'ummata ya ati yau mal zai zo ranar kiyama bi salatin da sallah wa siyamin da azumi wa zakatin da zakka wa ya ce amma zai zo karshe ta mahaza ya zagi wannan wa kazafa haza ya yi wa wannan kazafi wa akala mala haza ya cinye dukiyar wannan wa safaka dama haza ya zubda jinin wannan ya ce zubda jinin ko kan mai da takobi ko da bindiga ko tsafi ya yi mai shi ya mutu duk ya zubar da sa ne ko ya sa masa guba ya ce mutu duk ya zubar da sa ne wa zaraba haza ya bugi wannan sai sa in kana aikin tsaro sai ka tsare hannunka eh inda bai dace ka yi duka ba kar ka yi duka alhaki babba ce fa yuza haza min hasanatihi sai a ba a a ba wancan daga ladansa a ɗebi ladansa sai wancan ka buge shi an ba shi wa haza min hasanatihi fa in faniyar hasanatu in ladansa ya ƙare wajen biya haƙoƙin mutane kabla an yubda ma alaihi kafi a biya abu da ke kansa wa khidha min khatayahu sai a ɗebo daga zunubansu fa urihat alaihi sai a jibga a kansa thumma urihat fi nahar sana a jefa shi a wuta rawahu muslim insha Allah ta'ala sai mu tsaya a nan sati na gaba insha Allah ta'ala za mu sake tura shi wannan littafin afuwa sai ku yi haƙuri shi wannan littafin domin muna kan gabar haƙoƙi ne kenan sati mai zuwa still za mu yi ahkamun jana'is eh, ba wai kuma an jingine abin din ba eh, tunda shi yanzu littafin yana kan matakin farkon mu dan abin din shi kaɗan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko kwantar tuna ta Allah ya fi mana Allah gafarta mana kurakuran mu ya ji gama matan mu ya ƙara lafiya ya ba da lafiya ga marasa lafiyar mu lafiyoyin mu kuma Allah ƙara musu lafiya ya ba mu damuna mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin